shi dai gaskata Allah tabaradul jazimu bi anna Allah rabbu kulli shay'in wa malikuhu wa annahu al-khaliqul mudabbiru lil kawni kullihi وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن كل نقص وعيب قسكت الله شيني أدري و ينككي معنى بابك وكنتوتكي dace war tabbas Allah tabaaraka wa ta'ala shine mahalicin dukkan komai duk abin da yake gudana wannan na halittu da ayyukan jama'a Allah ne mahalicinsu kuma Allah yadda yake rabbu wa malikuhu shine mamallakin komai wa annahu al-khaliqul mudabbiru lil kauni kullihi tabbas Allah ta'ala shine mahalicci ga halitta gaba ɗayansa Shi ne mai gudanarwa ga halitta gaba ɗayansa abubuwan da suke da suke gudanawa na yanayi sanyi da zafi na rayuwa ci gaba ko ci baya muskilolin da suke duka Allah ne ya shirya abin nan haka ga daman abin ya tafi wa annahu huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata wahdahu la sharika lahu kuma Allah ta'ala shi kaɗai ne wanda ya cancanci a ƙanƙantar da kai gare shi shi ne abota masa shi kaɗansa ba shi da abokin tarayya a gare shi wa anna kulla ma'abudin siwa fa huwa batil duk wani wanda aka bautatawa wanda ba Allah bane ba to wannan abun batacce ne wannan abun shirme ne wahala ne ake azabtar da kai ake yi wa ibadatuhu batilatun bautan wani Allah batacce ne shi karan kansa abin wani Allah shi ne ne, ita ma bautan shi ne ce wa annahu subhanahu muttasifun bi sifatil kamal kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kamantu da kamannu na kammala wal'autul jalal da siffofi na girma Allah munazzahu an kulli naqasin wa'idi Allah ya tsarkaka daga duk wata naƙasa daga duk wata illa wa hadha huwa tauhidu bi anwa'ihi thalatha in ka dunkule wannan imani layin na biyu da kusan rabi to shine tauhidi da ɓangarorin sannan guda uku tauhidin rububiyya tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i wa sifat ga su kaman haka na ɗaya tauhidin rububiyya Kaɗaituwan Allah tabaraka wa ta'ala wajen aikace-aikacensa تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير in mutum ya riƙe ana ce me tauhidin rububiyya amsa harfa mai uku ne kaɗaituwan Allah mai girma wajen halittawa shi kaɗai ike halitta na biyu shi ne ike mallaki da komai cikin masu hankali wa'inda za su iya mallaka ɗan adam to za ka ga ɗan adam alama bai da komai nan da zai zo duniya kowa haka ya zo tsuransa kuma yau ɗin nan in zai tafi lahira haka zai tafi zikau tsurarsa sai an taimake shi an masa kyautar lufafa a cikin kuɗinsa za a ba a masa lufafa mu yanzu mutum bai mai da hankali ba ma ba hatta haƙan rami sai an nema masa taimako ba duk ‘ya'ya ne masu kula ba wanda za su ce ce a babanmu ya wuce nema masa taimako yana da kuɗi kuma in ma bai da kuɗi mu muna da su ramin nan da za a haƙa masa nawa ne dubu biyu da dubu hudu saboda haka nan ba sai an nemi taimako a babanmu ba yana da kuɗi to amma duk kuɗin kan ba sa, ba sai an nema ma taimako sai an yi kwatakwan da bokiti akan kabarin ka zai sabi lillahi ku taimaka wannan miskini gashi nan an binne shi ba yadda za a yi sai mun taimaka eh? wannan ya isa mutane abin nan saboda haka nan mutum bai da komai nan za ka bar kwarakwacin duk abin da ka mallaka wata biyu haka gudanar wannan ɓangare guda kaɗai tuwansa wajen shi ne wajen halittawa wajen mallaka wajen gudanarwa gaban nan uku murhun nan shi ne ainihin ake tsoron dukkan komai a kai ga su guda guda da hujjojinsu fa ifraduhu bil khalqi kaɗaituwan Allah ta'ala wajen halittawa an yi a taƙidar insano annahu la khaliqa illallah shine mutum ya yanke ya kudure ba mahalicci sai Allah ala lahul ألا له الخلق ji da ke al'a duk inda kake kawo jinka kawo saurarenka Alkhalku lahu halitta na Allah ne wal amru tsara dokoki ma na Allah ne wa qala ta'ala hal min khaliqin ghayru Allah samai wal akwai wani mai halittawa ba Allah ba wanda yake saukan muku da abinci daga sama da ƙasa wanda ke malalo muku ruwan sama wanda ke tsayi ba ƙasan sirrin ta da ciyayi babu in akwai a kawo shi wa amma ifraduhu bil mulki amma kadaituwar Allah wajen mulki fa anna ataqida annahu la yamliku al khalqu illa Allah ba wanda ke mallake da halittun nan sai Allah kaɗai shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke ba da aihuwa shi kan hana aihuwa shi ke karar da haihuwa kama kala ta'ala walillahi mulku samawati wal ard sarautan sammai da kafa na Allah ne shi ta'ala تعالى قل من malakutu ملكوت كل Ka tambaye su a hannun waye man malakutu kulli shay'in biyadihi masarautar dukkan komai na hannunsa Allah wannan bangare biyu kenan na uku hujjarsa wa amma ifradullah bi tadbiri amma kadaituwan Allah tabaraka wa ta'ala wajen gudanarwa na dukkan komai fa huwa an ya'taqida al-insan shine mutum ya kudure ya yi imani annahu la mudabbira illa Allah wahda ba mai gudanarwa sai Allah shi kadai shi ke talautawa shi ke azurtawa shi ke tsofarwa shi ke ba da lafiya shi kan tsoro ciwo komai na shi ke naɗa mulki shi ke saukewa kama kala ta'ala kul manyar yarzuqukum min sama wa ke azurtar da ku daga sama wal ardi da ƙasa An yamliku sam'a wal absar wake mallake da ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wake hidda rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyit min al hayy ya fidda matacce daga raye wa man yudabbiru al amra gaba ɗaya wa wake gudanar da harkoki na yau da kullum fa sayaquluna Allah ai ba ja za su gaya maka ya rasulullah Allah ne ke da wannan gaba ɗaya gumaka ba sa iya komai kaburbura ba sa iya komai mala'iku ba sa iya aiki ne na Allah faƙul ta ku yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ku yi abin da ya ku bar abin da yana tun dai da duk komai na ku nashi ne wa hadal kis wannan kashin وتوحيد الربوبية من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتو مشركي بسوكالية تاشبا لم يعارض المشركون فيه أرنا ما سبوتان غماكا دما سبوتان الجنوب da masu bautan kaburbura da masu bautan tsofaffi da masu bautan itatuwa masu bautan wasu dabbobi ba su karyata wannan tauhidi ba hasali za ka ji suna ta ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa alladhina ba'atha fihim ar-rasul ba'atha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama fihim wanda aka aiko annabi cikin su bal kanu muqirrina bihi sun yadda Allah ne ke da ikon halittawa shi ke da ikon mallaka shi ke da ikon gudanarwa قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم abun ka tambaye su wa ya halitta mai da abun da ke ciki da ƙasa da albarkokin da ke ciki la yaqulunna wallahi za su gaya ma tabbas a al azizu al buwayayye ne tumbul sani shi halitta su walam yunkirhu ahadun ma'lumun min Allahuma adama allahumma fir'auna. ma kana min fir'auna fa innahu ankarahu mukabara hala تعالى حكاية حكاية عنه فقال أنا ربكم ala. ba wanda babu wani da aka sani da ya karyata wannan tauhidi daga 'yan adam tun adamu zuwa inda ainihin musa ba wanda ya karyata sai allahumma fir'auna na kana min fir'a fa innahu ankarahu muqabara shi ma ya karyata wani gangan saboda tsabar girman kai ya kwashe shi ya halaka shi kala ta'ala hikayata Allah ya ba mu labari game da abun da yake fa ya ya'ani fir'auna ana rabbukumul a'la ce ni ne mahalicin ku ni ne mai ikon ku babbar wa ankara tauhidur rububiyya ala sabili tashriqil majus to sai abin da ba a rasa ba majusawa an kara tauhidin rububiyya al majusu majusu masu bautan wuta da dama aka cewa arna majusu arnan na majusu daban ne wasu mutane ne masu bautan wuta suna mata bauta suna mata abubuwa suna ha'a mutum ya fada ciki akwai wutar da an kunna ta tafi shekara dubu ba ta taɓa mutuwa ba in ba ku manta ba muna magana salman farisi ya kai matsayin kanitun nari ko menene dai sunan matsayin shehin wutar dan ba kowa ne ike kunna wutan ba daga baya ya watsar ya tafi neman gaskiya to sai dai majusawa sau ma sun karyata rububiya amma ta hanyar shirka su sun haɗa allah da wani ne haitu kalu inna lil alami ne halittan nan ta duniya tana da mahalitta guda biyu umar tsulmatu wa nur su ne duhu da haske za ku jana suna Allah na cewa ire-iren su la tattakidu ila haini tunaini ma huwa ilahun wahid ya Allah duhu da Allah haske wa in ja'alun nura khairun min az-zulma duk da sun sa hasken wai ya fi duhu to wannan dai kenan tauhidin rububiyya mana imani da tau imani da tauhidin rububiyya tun da ainihin imani da Allah ya haɗa bangare guda uku wannan shine bangaren farko tauhidin rububiyya da kashe-kashen sako guda uku kaɗaita Allah wajen halittawa kaɗaita Allah wajen mallaka mulki kaɗaita Allah wajen gudanarwa wannan ka dunkule su shine rububiyya nan za ka ita ce kenan kenan ظهر من لا فاعل له توحيد الألوهية sai bangare na biyu tauhidin uluhiyya wa yaqulu lahu tauhidul ibada ana taimaka tauhidin bauta fa bi itibari idafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyya in an jingina shi ga Allah ta Allah wajen girmamawa da so sai zama uluhiyya wa bi itibari idafati in an jingina shi ila al-khalqi yusamma tauhidil e, tauhidin bautatawa duk ɗaya ne wa huwa ifradullahi azza wa jalla bil ibada duk dai abin da ke akwai shine ta Allah ta'ala wajen bautatawa fal mustahiqqu lil ibadati huwa Allah ta'ala wanda ice cancanci bauta Shi ne Allah ta'ala wa kullu ma'budin siwahu fa ibadatuhu batila duk wani abun bautata wanda ba Allah bane ba to bautarsa dai ba ta take ba ta da lada ba ta da sakamako qala ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil zalika wancan bayani da gabata bi annallah saboda tabbas Allah ta'ala bautansa shine kaɗai gaskiya wa annama ya da'una abinda mushrikai ke bauta abinda mushrikai ke wada amin dunihi wanda ba Allah ba al-batil shine ne wannan bai da fa'ida a duniya ballantana kuma a lahira wa qala ta'ala لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل إلها آخر مع الله kada ka sanya wani abun bautawa can daban tare da Allah fataqa'udu idan ka yi haka ka sanya wa Allah kishiya to ko za ka rayu mazamuman abun ke mara mutunci rashin mutunci ya kai ga wanda ya da kai ya shayar da kai ya baka lafiya ya ba ya wadata ka ya kwantar ma da ya yi ma dukkan komai ka kama bautan wani ai dole ka rayu ba ka da mutunci ba ka da mutunci mazmuman dukkan bawan Allah na zargin ka mala'iku na la'antanka mutanen kirki na la'antanka itatuwa na tsine ma dabbobi na tsine ma ka ce arzikin Allah ka bauta wani Allah ka gama ka baiwa mazmuman mahzula kuma ba kai nasara ba Allah ba zai taimake ka a duniya bai taimakon ka a lahira illa ima istidraji kyale ka ka ci iya rabanka na duniya amma lahira ba ka da komai wa hadha wannan kaso wato na tauhidin uluhiyya kenan kafara bihi amatul khalqi wa jahadahu amatul khalqi majoratin halittu sun karyata shi majoratin halittu sun mufanta shi kafara bihi wa jahadahu amatul khalqi masu yawa za ka yi su yan tsirari ne masu bautan Allah yan tsirari ne ga al'umma nan kululu. in ana wani abu a kasa shiga mutane kamar kasa amma ana dawowa wurin addini sai ga yan jama'a suna iso a wannan na dan gengedi gengedi wancan ya gangaro da kyau yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba kaga yadda kasuwa ke cika mutum har roko ike a bashe shiga ko kaka a dan bashi mantana amma masallaci kaga an kira sallah kaga da kyar wannan ya gangaro da kyar wancan gangaro da kyar wani ma ya yi alwala yana jira sai liman ya fara sallah shi don ina ga kada ya yi asaran muntuna sai ya shiga masallaci liman bai zo ba ana taimaka ana sallah karfe ɗaya da rabi ɗaya da rabin nan na yi za ka an fara duban agogo an fara waike-waike an fara tsaki a cikin masallaci ana wa shugaba tsaki limamin nan da kake wa tsaki da manzon Allah ina nan shi manzon Allah kake wa tsaki cikin don me manzon Allah zai zai shanya wanda yi wa liman zaki zai iya yi wa manzon Allah ya kuka yi kun san limatin bai da hankali kuka fashe zama limatin tun? aikin mai kuke har ya zama shugaban ku an ce ku sa mai hankali wanda za ku waɗa amma har kun fi shi hankali kun fi shi nutsuwa kun fi shi tunani ya za a yi haka in ba masku ba na mutane saboda haka nan killa ne shi isa aka ce gobe kiyama dubu ɗaya za a je ga mutum ɗaya je aljanna cikin dubu ɗaya sai kuma abin da ceto amma dai tashin farko shi ne wannan kuma za ka ga rayuwar duniya sai kama da haka ka kalli yawan mu kenan ba mu kenan ba in an kafa ɗari ɗaya ba ba duk sauran na gida sauran na kan harkokin da suke da mahimmanci a wurin su in ka je wasu masalatan ba a cikin masalatan suke ba duk ana na ana zirga zirga mutum na iya ɗaukan wani lokaci ana bautan ana ce za shi ziyara shi wa min ajli zalika saboda wannan ne ya sa arsalallahu rusula Allah ta'ala ya dinga aiko manzanni ta tara wa an zalal kutuba ya saukar da littafai masu bayani ta inda ko da manzon nan ya rasu to ga bayanin sanan a rubutu. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mu hatta numfashinsa sai da aka rubuto shi tunda addini ma ka lura ayar farko da aka fara saukarwa ilimi Annabi allama bil qalam isa mu addini mu na karatu ne ba dama kai musulunci ba ka zuwa makaranta ba zai ma taɓa yiwa ba kana karatun ma ya kuka kwashe kullum za ka ji in an yi wani karatun kai ka bar ka kashe kanka ba dan ba a fidda tsammani ba mutum sai fidda tsammani daga aljanna to amma ba a ce da tsammani an ce kada a fidda kauna zai bayar za a samu aljanna amma ba da ki in ka duba da gaggo ka duba waɗanda suka rage in ka kwatanta kanka kullum in an yi karatu an tashi sai ka koma ka yi tana dama wai to ya za a wai to ya za a hakan nan za a yi ta tsaye an saukar da littattafai قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول وما من رسول أرسلنا قبلك ba wani manzo da muka aiko kafin ka ya rasulallahi kenan dukkan manzanni illa nuhi ilaihi sai da muka turo masa da saƙo annahu la ilaha illa ana cewar fa ba wani abun bautawan gaskiya sai ni kaɗai in ji Allah ni ko kaɗai ta ni da bautatawa a koyi da bayyane wannan shine a dunkulen da ake dunkulewa tauhidin uluhiyya wato imani da Allah ta ɓangaren rububiyya imani da Allah ta ɓangaren uluhiyya kuma shi wannan uluhiyya shi ke da hatsari shi ke da mahimmanci wancan da wancan rububiya ake iya kaiwa ga uluhiyya da za ka tsallako da mutane uluhiyya ba tare da rububiya ba ba su iya bauta ba na uku tauhidul asma wa sifati tauhidin kadaituwan Allah wajen sunaye kadaituwan Allah wajen siffofinsa kuma shi wannan tauhidi shi kan da tarbiyya in ka tsaya ka gane shi da kyau sunan Allah guda ɗaya in aka san ma'anarsa zai iya kintsar da mutane mutum ya zama mutumin kirki da sunan Allah ɗaya tak inda mutum zai tsaya ya fahimci cikakken ma'anarsa balle a kai ka tara sunaye guda uku ko sama da haka a kai ka tara asami'u da albasiru da alkadiru asami'u yana jin ka duk abin da za ka faɗi zayuwa zai ma burki a harshenka albasiru zai ma zai ma burki a aikace aikacenka alkadiru zai cire maka shakala kafa akwai shi zaka yi mutuwa ba abun mamaki ne ba ni ne wannan magana a baku misali da ni zan ban karasa karatun nan ba sai wani ne zai karasa kaga in a ce da wata manufa nake kaga na halaka kenan a banza in ko don Allah nake to fa lillahi alhamdu na mutu na cika irin yadda ake so dan haka kullum in ka duba asane in kai tunanin albasi ka dubo alkadiru ba ka bari sai gobe za ka gyara ta ke yanzu din nan za ka zama mutumin kirki wanda ka cuta ka ba shi haƙuri abinda za ka iya maidawa ka maida ko da kana da wani mummunan nufin dole ka canza shi koma mai kyau har ka yi imani da Allah da gaske kafan Allah nan yana ji Allah nan na kallo Allah nan na da ikon damkar ka duk inda iga dama a duk lokacin da ya so wannan shi zai sa ka ka kinsu kafan lalle akwai wani abu a baya huwal imanu bi asma'illahi wa sifatihi shine imani da sunayen Allah da siffofin Allah tun kusan tarihi kawai yake ta ta yi kama ja'at fil qur'anil azim sunayen nan siffofin nan kamar yadda suka zo a alqur'ani ba a shishigi akan sunan Allah ba a shishigi akan sifan Allah sai yadda ya kira kansa sai yadda ya kamanta kansa wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama da yadda ya zo a sunnan manzon Allah ala ma yaliqu billahi subhana yadda ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika wannan zai tabbata bi isbati ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu wa nafa ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وذلك wannan bi'ithbati da tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa shi idan Allah ya ce yana sama shi kenan Allah na sama an tambayi maliku rahimahullah imamu darul hijra aka ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa kayfa al-istiwa yace al-istiwa ma'lumun wal kayfa majhulun was-su'alu anhu bid'ah riwayoyi na nuna lokacin da mai tambaya zai tambaye shi ina tambayan wannan aya na nan take idon sa ya kada yi jajawar gumi ya faso masa jikinsa gaba daya yake cewa ainihin ai istiwa'i sananne ne siffansa ba wanda ya san shi kakule kakule akai bidi'a ne kai kan san ne ku fita da shi saboda ka ba a wa imamu malik irin waɗannan tambayoyi na jara'a akan Allah tabaraka wa ta'ala war juriye yake, sun kuma sun tumanta shi wata tsari saboda haka nan yadda Allah ya faɗi shi kenan ba mu san zatin Allah ba haka ba mu san yadda daidaitu ba in yake yana fama yana fama in yake zai zo a kowanne dare ya zo ina mai neman gafara a yi masa ina mai neman Allah na da ikon yin haka don ikon Allah bai da iyaka lai shakkan da tilashi shai yana yi yadda ga dama ne ba abin da yake gagararsa au asbatahu rasuluhu asbatahu lahu rasuluhu ko manzonsa ya tabbatar masa da shi manzon Allah ya ce Allah nan mahalicin ko kaza ne shi ke ne sai mu tafi mu ita ce eh, Allah kaza ne hujjaka annabi mu ya faɗi magana ta inganta ba ku ba mu juye da magana wa nasa ma nasahu Allah kuma ya kore abunda Allah ya kore wa kansa Allah ce shi ba kaza ba ne ba shi ke nan sai mu tai muna cewa Allah ba kaza yake ba Allah ba kaza yake ba aw nafahu anhu rasuluhu ko manzon sa ya kore masa shi min ghairi taharifi ba mu juya magana wala ta'tili ba mu cire ma'anan wa min ghairi takyifin ba mu kawo siffan abun wala ba babu misalin abu yadda ya faɗin na haka muke sa ba ma shi shige a kai qala ta'ala laysa kamithlihi shai. ba wani abu irin Allah wa huwa samiu shi mai ji ne Allah na ji kai ma kana ji amma jin Allah ya saba da irin jinka albasiru mai gani ne wannan gani na shi ba a san yadda yake ba gani an san shi amma siffan irin na Allah ba wanda ya san shi wa hadha an anwa'i tawhid wannan bangare daga cikin bangarorin tauhidi huwa allazi dallat fihi ba'd al nan ne wasu kungiyoyi suka halaka wan kasamu fihi ila sirakin kathira aka yi kungiya kungiya ya dace mutum kullum ya karanta tarihin addinin nan yau mu da manzon Allah shekara dubu da wasu ɗaruruwa a san ka to dole mugaye sun tofa abin da suka tofa tilas mutum ya san kance ya san hakikan yadda manzon Allah yake akai Allah ta'ala ya tsare mana gidan mu qawaidun fi asma'illahi ta'ala ka'idoji da ake bi wajen sunayen Allah ta'ala ga su kamar haka asma'ullah ta'ala kulluha husna sunayen Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayan su kyawawa ne mafiya kyau ne ay baligatun fil husni gayatuhu sun kai kololuwa wajen kyau ƙarshe wajen kyau gaya قال الله تعالى ولله الأسماء Allah na da sunaye mafiya kyawu nan ana faɗin kyan sunaye ne kafin a zo kan ake ku shi da so fada'uhu biya da su ake roƙonsa ba a roƙon Allah da farkulle sai da wa'annan sunaye nashi wa zalika li'annaha mutadamminatul li sifatin kamilatin la naqasa fiha bi wajhin min al-wujuh don dai sunayen nan na Allah ta'ala mutadammina sun tattaro ma'anoni li sifatin kamila siffofi kammaladu la naqasa fiha babu tawaya a cikin su babu gazawa a cikin sunan Allah bi wajihin min alwujuh ta kowace iska daga cikin iskokin ma'ana na biyu asma'ullah a'lamun wa awsafun sunayen Allah tabaraka wa ta'ala a alam ne alamai ne in an ce suna alami da hausa kama ce maka sunan yanka akwai suna na yanka akwai suna na siffa ya iya wa sunan mutum haladu sannan kuma yana sana'ar kiyo a sai haladu mai kiyo kiyo suna ne na sefa amma haladu suna ne na yanka to sunayen Allah gaba ke su alamai ne sunaye ne na yanka wa awsafun kuma har yanzu siffofinsa ne suna ba da ma'ana guda biyu in ka kalli sunan suna ne na hakika in ka kalla sunansa siffarsa ne alamun bi'tibari dalalatuha ala zafi sunaye na yanka in an in an yi la'akarin wajen ishara su ga zafi nan Allah ar-Rahman al-Aziz al-Jabbar sunaye nuna zafin Allah wa awsafu sunaye ne na ainihin siffofi ne bi itibari ma dallat alaihi in an lura da abunda suke nuni ya anyi la'akari da ishararsu su min an ce Allah ga abun bauta wanda ake son shi ake bautansa kaga siffasa ne siffasa ta bautatarwa ar-rahman siffasa ta kyauta ar-rahim siffasa ta jin kai al ghafuru siffasa ta gafara gashi nan dai don haka sunansa ne kuma siffasa ne wa hiya bi itibari al-awwal in mun dauke shi na farko a matsayin a'lam mutaradifatun dukkan su sa daya zatin allah ne. Kun الرحمن ذات الله ني ويجيس الله كده قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن دو سنن شي ني ايما تدعو duk yadda ka kira shi wadafin asma'ul husna da haka sunayensa alamai ne in ka ga dama ka ce ya Allah in ka ga dama ka ce ya Rahman in ka ga dama ka ce ya Latif duk sunayensa ne yana da sunayen mafiya kyawu wajen da dama don haka muka lura da ma'anan farko alamai ne mutaradifa dalalatiha ala musamma wahid suna ishara ga abun sunan guda wa huwa Allahu azza wa jal wa bil i'tibar thani in muka dauki siffa mutabayina to daban-daban ke tunda ar daban da al-muntaqim mai rahama ya bambanta daga al-muntaqim mai mai da martani al-jabbar mai girma ya faɓa da ainihin ar-rahimu don haka sun zama daban-daban siffofinsu daban-daban ne lilalati kulle wahidi tunda isharar kowanne suna min ma'ana ma'ana, ma'anahul khas to wannan kenan kan sunayen Allah tunda sunayen Allah nan tauhidi bangaren su shine fa tauhidi wajen karshe an zo kololuwa na uku asma'ullahi ta'ala sunayen Allah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur in sun duba na fa. wacce ta ƙetare ta taɓo wani abu suna ainihin ta ƙunshi abu uku nan ne hausa inda zan bula hausa ko da kowa ya gani. sunan kasa akwai suna guda ɗaya wanda zai haɗe abu misalin ka ɗauki AlGafuru, kaga al farko sunan zatinsa ne AlGafuru. AlGafuru sifa ce ta aiki ta gafara kaga inda aka samu al-gafur sai an samu al-maghfur kuma sai an samu inda gafara ta fadawa kaga al-gafur muka dube shi sai maga suna ne siffa ne muta'addiya akwai zati akwai siffan ta gafara akwai wanda aka gafartawa ko a cikin mutane akan samu misalin a ce maka ko mutum ne ka baro bangaren Allah ka dawo cikin mutum aka ce maka wannan mutum mai ƙarfi ne ko kaga akwai zati kan ƙarfin yana da sifa ta ƙarfin to dole akwai wani abu da ya karya aka gano yana da ƙarfi, da Allah dai ga wata kofa ta gagara buduwa ya kama hannun kofan ya ja kawai sai gashi ya tsattsake ta kawai ya ce lalle wannan alkawiyu ne sai dai ya ce eh, ina da ƙarfi a ga siffan ta haɗa abu akwai siffa da ba ta haɗa abu ga aka ce mutum da Allah ya masa ainihin eh, baki ne ko a ce fari kaga fari ne sifa ne akwai wani zafi fari akwai kuma farin amma ba ta tsallake wani abu ba wani abu ne ya zama fari ba ba sai da haska wani wurin sannan ya zama yana da farin ba saboda kana akwai siffofi addiyai akwai siffofi lazimai ake ce masu kamar yadda ka san hau akwai fi'ili lazimi akwai fi'ili muta'addi don dai magana sa faki fitrati eh, fi'ili lazimi ina da bukatan fa'ili fi'ilin kawai da mafa'uli na da fa'ili amma fi'ili lazimi dole eh, muta'addi ina da bukatan fa'ili da mafa'ulun bihi ga fi'ilin ga fa'ilin ga mafa'ulun bihi din to kazalika sunayen Allah akwai sunaye siffofin Allah akwai muta'addiyai akwai waɗanda suke lazimai kenan in muka ɗauki yaren yan nahau muka yafa kuma dole ne gashi nan misali ina fata an gane saboda don abun yana da abu ne wanda ke zamu shi da sauri mu yi mu gama ba a na ɗaya hubutu zalikal ismu lillahi azza wa jalla tabbatan ko tabbatuwan wannan suna ga Allah mai girma da ɗaukaka kaga ainihin sifa Allah cikin wannan sunan nashi ne Allah ne na biyu hubutu sifa tabbatar sifa allati tadammana hamdillahi azza wa jalla Tabbata sifan allati tadammanaha wanda siffan ainihin tadammanaha lillahi ta kunshi aini eh, wanda siffan ta tattaro da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ce al-qudura kaga Allah ina da siffa ya siffatu da suna al-qadir ko sannan kuma aini cikin ikonsa ya tattara iko sannan akwai abin da ya yi ikon a kan shi shine fubutu hukumiha tabbatan hukuncinsa wa mukuta ba hada bukatanta wa'annan su ne bangarori guda uku ga misalin ya sake fitowa sai misalu zalika a ɗauko su fadaya ko suna ɗaya as-sami'u ismu min asma'illahi ko sifatun min sifatillahi wa hadhihi sifa muta'addiya as-sami'u yatadammanu isba'ahu isbatu as-sami'i ya tattaro tabbatar da as-sami'u isman lillah da jin as-sami'u eh as-sami'u suna ne na Allah wa isbatu sam'i sifatun lahu da tabbatar da ji siffa ne ga Allah Allah na da siffa ta ji yana jin duk abunda da ake faɗi biyun kenan ku wa isbatu hukumi dalika da tabbatar da hukuncin wannan wa mukuta bahu da bukatansa wa huwa annahu yasma'u sirra huwa najwa yana jin sirri yana jin duk abin da ake ganawa to don haka a cikin sunayen Allah akwai wanda yake sunayen muta'addiyai wanda sun haɗa kabu guda uku wa in dallat ala wasfin ghayra muta'addin idan ya nuna siffa lazima kenan ta tadammanat amrayni Zalika, ذلك الاسم لله عز wajen tabbatan wannan suna ga Allah mai girma da ɗaukaka na biyu subutu sifa tabbata sifa allati tazammanaha wanda ainihin ko ta tattaro lillahi ay tazammanaha lillahi azza wa jalla misalu zalika kaman wannan alhayyu Allah na da siffa alhai yana da siffa ta rayuwa ya tazammanu isbatul hayyi isman lillah ta tattaro tabbatar da alhayyu suna ne na Allah الله لا إله إلا wa الحي القيوم عز وجل وإثبات صفة الحياة له ده ثبتت صفة رأيوا قريش don haka ita wannan sifa ba lazima ce ba ta da bangare na to haka nan sifofin Allah suke akwai muta'addiyai akwai lazimai na hudu asma'ullahi tawqifiyya la majala lil aqli sunayen Allah ayyu ne kididdigaggu ne la majala fi lil aqli babu hanya cikin su na hankali da za a ce mutum zai yi tunani ai kuwa za a iya kiran Allah ma da kaza ai kuwa za a iya karawa a sunayen Allah a kara kaza sunan Allah gididdigagge ne yadda ya kira kansa sai eh, yadda Allah ya faɗi ko manzonsa ya kira shi da shi wa ala hada fala yathbutu minha illa ma jaa fil kitabi was sunnah babu wani suna da zai tabbata ga Allah sai abin da ya zo a alkur'ani ko sunnan manzon Allah wala yuzadu fiha wala yanqas ba a ƙarawa a cikin sunayen Allah kuma ba a ragewa al-aqla la yumkinuhu idraku ma ما Allah min al-asma don hankali bai iya bai baiwa gare shi ya gano abunda Allah ta'ala ya cancance shi na sunaye قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فنامس إنما حرم ربي الفواحش ما هلتشينا تبارك وتعالى يا حرم تمونا نن أيكاني تمونا نم جنجنو ما ظهر منها wa'inda suka bayyana daga cikinsu wa ma tsana da wa'inda suke koyi wal isma kuma ubangiji na ya hana sabon Allah wal bagai bi haqqi kuma na ta'ala ya hana zalunci ba da gaskiya wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma ubangiji na ya haramta yin shirka abun da bai saukar da dalili a kansa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun shine mahallin ku dinga faɗi wa Allah ta'ala abin da ba ku san shi ba mutum ya kaka ba wa Allah suna ai ya halaka wancan kenan na biyar asma'ullahi غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وإنما دك وإن قائد جند أهل السنة wal ya kamata ya haddace wannan wannan ba karatu ne na ci jaraba ba karatu ne na wanda za a ci jarraba lahira da shi duk da an shi wa ɗalibai amma duk ɗan musulmi ya ansa sunansa musulmai ya wajaba ya ansa ƙa'idojin sunayen Allah ta'ala ka shi dai zuna ƙa'ida na biyar na farko sunayen Allah duk kyawawa ne na biyu sunayen Allah a alamu ne siffofi ne na uku sunayen Allah in sun nuna ainihin eh, siffa muta'addiya suna da ma'ana uku in sun nuna siffa lazima suna da ma'ana biyu na hudu sunayen Allah ba a ke girawa, wannan ka'ida ce dole namiji ya rike wannan mace ta rike haka tilas babba ya rike wannan yaron duk da ibala ga rikar da shi wannan dole mutumin da yi karatu mai zurfi ya rike wannan ko wanda ba zai je makaranta ba to ka je ka iya wannan daga nan ka je na zuwa makaranta amma dole ne ka je ka koyo wannan tilasta kaɗan da kaɗan ka iya waɗannan ainihin ƙa'idoji tun da dole idan ma ba ka tsaya ka iya su nan ba kana zuwa kabari za a tambaye ka irin wannan kada ka yi zaton ba tambayan kabari za ta tsaya amma rabbuka in ka ji karatu da wahala kai shiru in an gama shi kenan an gama an gama an fara mai daɗi yanzu to da mai daɗin da mara daɗin dole ka iya shi da wanda za ka ji takaman da kai ake dole ka iya shi da wanda za ka ji alhamdulillah yanzu dai kan wannan kai ka riga ka gama yasa sai dai ayyo wani to duka ya zama dole ne haka idan ma aka bi sama sama baka iya wannan ba ba irin nan to ka je ka samu malamin ka abin ne je ka ta kai kai ta tsayi haka iya waɗannan ƙa'idoji don na daga cikin abin da za a tambaya ka al'akira man rabbuka ina tambaya ne abin da ya shafi Dinu dinuka ina mu'amaloli ne Na biyu ka ina manzon Allah ne wa isan tambayan adadin nawa ne ka ba da amsa wanta tsallaka wannan ka tsallaka wannan ka tsallaka yadda ka san da intabiyun duniya intabiyun duniya ba sai kaga ka fito ba wani shiga minti ɗaya ka ga ya fito kai ko ka kwashe awa ɗaya kuma ba ka awa baka ci ba ne minti ɗaya nan shi aka bawa saboda masu yin interview nan gwanaye ne sun san komai kawai da ganin kamun hannun karatu rasu wannan kan wani da kamo a jale shi kawai in ko abun dudu ne sun dinga gara ka kenan sun dinga gara ka kenan sun dinga juya ka kenan saboda kanan ba karatu ne da za mu yi shi mu je mu aiki abu ne da iwa ba mu tsaya na riƙewa mu riƙe na aikin zuci mu aikata shi da zuci na aiki da hannu mu aikata shi da hannu don kun san akwai aikin zuciya zuciya ta ke so ta yanke haka ta je lahira da imani da haka wani abu sai an haɗa da aiki to haka ne asma'ullahi na biya sunayen an gairu masu wajibi duk musulmi imani da wannan abun a tambaye ka to sunayen Allah suna da adadi ko ba su da adadi amsa ba su da adadi غير محصورة بعدد معين لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور saboda maganar manzon Allah a wani fitaccen hadisi as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga wannan suna ba sai ya kace ina roƙonka ka da duk wani suna da ike naka kaga wannan mutum yayi bakan dan ya roƙon kenan sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi tunda ba a ma shi an anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a littafinka ba abun mamaki ne ba sunan na alƙur'ani ba ka san shi ba aw allamtahu ahadan min kalbika ko ka sanar da shi wa wani daga cikin halittunka tun adamu zuwa nan aw ta'afarta bihi ko ka ta da shi ka kadaita da shi fi ilmin gaibi indaka kaga wannan ya nuna ba shine a karshe eh, za ka an roba an taj'al al-qur'ana al-azima ko rabi'a qulubina zuwa kana iya ƙara ba wannan qur'ani da abinda kake so ka roƙa din kafa wannan dai wata shimfiɗa ce wata gabatarwa ce da ka gabatar wajen ubangijinka ta baraka wa ta'ala bayan ka gama gaisuwa ka gama yi masa kirari ka gama jinjina masa kafin nan ka yi salati ga manzon Allah ka yaba wa ainihin jakatansa a nan sai ka kara abin da za ka kara ni ma ga bukata ta ina fata a bani alhadith amma kauluhu sallallahu alaihi wasallam ya iya wa ka karanta wata magana amma waccan magana inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala janna wannan hadisi tabbas Allah ta'ala na da sunaye tis'in da tara wato yana da suna ɗari ɗaya ne kaɗai babu ɗari ɗaya babu wanda duk ikididdige sunayen nan ahfa ya kirge su ma'ana ya san su ya san ma'anansu da halar janna ka lura suna uku ma gaba ɗaya kike ta mu suna uku ka haɗa su kai suna akwai suna guda da lalata ta zai gigi ta mutum gaba ɗaya zai zama mutumin kirki zai ya kice dukkan komai har sanin abin ya zo masa zuci to kuwa an ce mutum ya san waɗannan siffofi na Allah guda ɗari ai ba zai iya saba wa Allah ba ai kuwa aljanna ta tabbata gare shi kada a ɗauka kamar yadda wasu suka ɗauka haddace su ne ka haddace almaliku alkudusu assalamu almuminu almuhaimin allazizu aljabbaru muddin ba ka san ma'ana su ba ka aiki da su ba wuta ka. kamar sunu da himari ne ya hamilu asfara kamar misali ne a taimaka maka jaki na kayan littafi me amfani littafi wurin jaki ko jaka kamar misali ne a ce maka raƙumi na kayan ruwa a cikin sahara ruwan na kan shi zai mutu tun da bai da ne ya sa bakinsa ya fasa salkan nan ya sai ruwan dai bai ma san ruwa ne akai ba to haka ka haddace abu baka san ma'anar shi ba bayan ma'anar shi ka yi kokari kullum sanin ma'anoni nan malamai sun yi bayani kar ka ɗauka ka fasa kai almaliku almaliku ana ɗaukan almaliku aka fara bayani sa zaka tsure ka rasa inda zaka wurka kanka wa kazalika dukkan sauran suna littafai da dama sun yi maganganu mun san wannan a gurguje ne a takaice ne musamman ka ɗauki a ƙetar wasafiya sharhin shekul islam salul usaimin rahimahullahu zai rage maka abu da yawa ba wai shi kaɗai ne ba abun da yawa kullum na bada misali ga littafi irin su mu ɗalibai wanda yake kusa da mu wanda in ka karanta littafin nan dole sai ka tsure ka gano kayi, an fai abu da yawa inda rabon mutum ya kintsu ta dalilin karanta littafin nan sai ya canza ra'ayinsa sai ya canza tunaninsa sai ya canza burinsa sai ya canza manufarsa in akwai wani gugubi gugubi tabbas zai bi fara yayyagewa rarragewa rarragewa sai dai Allah ta'ala ya taimake mu sanan ya dullu ala hasari asla wannan hadisin abin da ya kawo shi bai nuna alamar ayyade sunayen bi hadal adab wa innama ma'anar hadith ma'anan hadisin anna hadha adad min sha'anihi anna man afa yawan wannan siffofin nan lamarin sa wanda ya tsaya kididdige shi ya san shi yadda ya cancanta ya yi aiki da shi da dakhala janna, zai shiga aljanna shine madafa to wannan dole ahlus sunna wal jamaa ka'ida ce dukkan musulmi dole ya san haka na shida al ilhadu fi asma'illahi ta'ala karkatar da sunayen Allah a yasan billahi Allah ka tsare mu huwa mailu biha su ne juyar da su amma yajibu fiha daga abun da waje ba a cikinsu? su wa huwa anwa ina da yawa hanyar karkatar da sunayen Allah ga dai hudu a takaicen da ake takaicewa Eh. eh ba kullewa aka yi ba cewa aka ce sha'aninsu ni ba ga ba uku na ce ba eh ba uku kenan ba sha'anin har mutum ya san siffan nan guda ɗari ba ɗaya ba zai taɓe ba ka gane ko ya ya an suka wuce haka hmm, min ba bi aula hmm, don haka akwai siga ta kulle magana da waɗanda suka san kan magana dai akwai siya da dama akwai wata siga da za ta zo kila in ɗan ƙaramin karatu mutum sai ga kamar siga ce ta kulle magana amma ba siga ce ta kulle magana ba akwai inda an yi magana akan kulle <coughs> kamar yadda mai mai menene mai kasa kan kulle kasa ta a wayi gari ka yi ka rasa inda za ka bi ka kakula ka kakula ka kakula zai ce maka wayan bai dauku ba a buga a buga ya masa masa ki ya kulle to a ka'idan wajen masana akwai ka'idoji na kulle magana ko takarda ka rubuta wasiƙa kakan rubuta magana ka kulle duk lauyan da ya ɗauka sai dai kalla ce magana kulle take ba dama a yi binan abin sai dai a rusa maganan gaba ɗaya ƙarshen ta ga ba maganan ake motsantawa ba kwanan wata ne ba hmm? ta su dai suna da kwana-kwana da dama tun da yadda aka rubuta magana ta haɗu duk inda aka fi dubai da za in ya duba ya duba ya duba ba su yi baka rubuta kwanan wata ba ya duba ya wannan takardar ba kwanan wata ba ana magana yadda aka yi bayanin ne ba kwanan wata ne ba don aka bata cancanci a gabatar da ita ko ba na kama zan baka da shaidar ne mota eh? subhanallah to haka halin na soke zai su to don haka wannan magana ba siga ce ta kulle ba maganan kanta ba ma a kulle take ba a buɗe take da kaddarawa ne duk wanda ya haddace har sai inda tara wannan zai shiga aljanna yaya da ya san sama da haka to shi ne na'am to nan mun koma ainihin ƙa'idojin eh, da da iwaje ba a sani ko kuma a ƙudure su ne wa'annan wannan zuciya kan dole ta rike su tun da kun san tauhidi ana magana usulu ne tushen ake magana ba kan furu'u ba ne ba a karkatar da sunayen Allah shine mailu biya fassaran karkatar da ma'anan amma ya ji gufiha a iri iri ne karanci ga guda uku masu muni an yankira shi amin mutum ya karyata wani abu daga cikin sunayen eh, eh. min ah, ma dallat alai ko abunda sunan yake nunawa min sifat wal ahkami kama fa'ala ahlu ta'til kamar yadda yan ta'til suka min al jahamiyya wa ghairiha wa ghairi kama wanda suka ce Allah baya sama kaga wannan ta'tili ne gashi ar-rahmanu ala al-arshi tawace eh amma fa ba a sama yake ba eh suka eh, wannan istawa eh, eh, din aka samu lamun aka kara da ta yi zama istaula sai ce arrahmanu istaula ainihin eh, ya mallaki sama suka da suka canza wannan suka jawo kasa wani abu mai boni kenan a ce da can saman ta wani ne daga baya ya je ya kwace saman a hannun wani Allah daga bakon da ma istawan ba wa in karu shaidin karyata abu karyata wani abu min zalika mailun biha karkatar da su ne amma ya jibu fiha min al'imani abin da ya ba a kansu na gaskatawa wal isbati bari su yadda Allah ya faɗi tabbatar da su a takaice dai wannan musanta wani abu daga cikin sunayen nan duk sunan da izo daga Allah ko daga manzan Allah a matsayin sunan Allah ne sai mu ce sami'na wa qabilna wa ata'na na biyu an yi ja'ala hadalatan ala sifatin tushabihu sifatul makhluqina mutum ya sanya waɗannan siffofi masu nuni eh, akan siffofi masu kama da siffofin halittu kamar da aka ce yadullahi ko ɗaukaɗi sai ce yadullahi kamar yadda suke faɗi kayadi ce hannun allah nan yadda ka ji hannu na haka yake ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wannan ma karkatarwa ne Allah yana da hannu ba wanda ya san wannan hannu hannun Allah ne saka mithlihi shay kama fa'ala ahlu tashbih kungiya ce sun yi rubuce rubuce masu yawa akai ba wata fata da za ta zo yanzu ba wani shaidani da zai kakulo wani abu ba sai ya zo an yi shi ya wuce arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa zalika mailun biha wannan ma karkatar da su ne amma yajibu daga abin da ke waje ba a cikin su min al isbati bila tashbih a tabbatar da su ba kamantawa jimun an yusammi Allah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu a kira Allah da abin da bai kira kansa ba kamar yadda philosophers kan cewa Allah illa al illatul mujiba ka tasmiyatin da sara ko kuma kiran kiristoci da suke ba da al'abu uba Allah ba uba ba ne wa zalika li anna asma Allah domin sunayen Allah ta'ala tawqifiyatun ikididdigaggu na iyakantattu ne فتسمية الله تعالى بما لم يسمى به نفسه كلا da sunan da bai kira kansa da shi ba mailun biha karkatar da su ne amma ya jibu fiya daga abin da ke waje ba a cikinsu kama an na hadhihi al-asma kamar yadda wa'annan sunaye allati sammau biha suka kira shi da su nafsuha batila yunazzahu Allah ta'ala anha ana tsarkake Allah ta'ala daga wa'annan sunaye na hudu dalun an yashtaqqa min asma'ihi asma'ul lil asnami a tsago daga sunan Allah a yi suna wa gunki kafiran farko sun yi haka <coughs> kama fa'alal mushrikun istikakil ussa kamar yadda mushrikai suka yi na yanko su kirkiro sunan ussa min al'azizi wasu yadda suka kirkiro sunan lata min al’ira وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به سنة الله سوكي أنت دشي لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها كروكيش رسول وقوله الله لا إله إلا هو Allah shi ne wanda ba wani abin bautawan gaskiya sai shi kadai da hul asma'ul husna wa tasmiyatu ghairullahi kiran wani Allah bi ma ya tasu billahi da abun da ya shafi Allah kaɗai azza wa jalla yi biya juyar da sunan ne ainihin amma ya ci ha. kenan dai za mu ga ilhadi sun kasu kashe hudu in ma mutum ya karyata wani abu daga sunaye wa in ma mutum ya sa sunayen nan masu kama da irin halitta wa in ma ainihin ya kira Allah da abin da Allah bai kira kansa da shi ba wa in ma ya ɗauki sunan Allah ya kira gunkinsa da shi wannan shi ne karkatar da sunayen Allah ainihin za mu ga baharun ne shi ma zai la sahila lahu wal ilhadu bi jami'i anwa'i muharram wannan karkatarwa da dukkan kashe-kashen nan nasa haram ne li'an Allah ta'ala haddada mulhidi don Allah ya gargadi masu ilhadin nan bi qawlihi wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale masu karkatar da sunayen nan na Allah ɗayan uku hudun can sai zauna ma kanu ya amaluna za a saka musu da abin da suke aikatawa to wannan ka'ida dukka ka'idojin da ake faɗi abu ne da mutum ya kamata ko da bai haddatuwa larabcin kalma da kalma amma ma'anan abun dole ya zauna a cikin zuciyar mutum ta inda kana zaune za ka iya tunanin abu akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko da ba za ka iya zuwa da larabcin kalma da kalma ba wannan wani abu ne daban kawa'idun fi lahi ta'ala tunda wancan ka'idoji ne a siffofin sunayen Allah wannan muna roƙon Allah ya tabbatar mana da waɗannan ka'idojin mu rike su da wannan banan sannan akwai ƙa'idoji wajen siffofin Allah tabaraka wa ta'ala nan ya ba da wani ɗan shawara ko inda yake cewa ya yi kutarahu muraja'atu a sifati ya kamata nan ana ba da shawara hukuma ko su masu rubutun syllabus ɗin suna ba da shawara ainihin ba a yi a wasu siffofin na allafi darafa talibu wanda ɗalibi ya karanta su ce shafil awwal wa taqdiqu hadhihi alqawaid alaiha tunda kun san an yi maganar siffofin ɗin. a wancan littafin mu na bara to ya kamata a ce a yi muraja'an shi mu ma da lokaci gare mu sai a ware wata rana ta muraja'an sunayen ga ka'idar mu ɗauko wancan sunan guda ɗaya na can mu tsabbaka mu gani amma tun da ku manya ne kowa shi zai je can ya yi haka can gida da iyalansa da 'ya'yansa da ɗalibansa shi tun da ku kuna da cikakken lokaci mu ko wannan dan goron sallan yan kwanuka ne kada da idi daga kuku, ko eh, ayyamu maluma eh eh a'a dukkan suna ne sifa amma ba duk siffa ce ta kanan suna Allah ba eh dukkan sunan Allah siffa ne dukkan suna iya kuɗi ma gashi nan ba gaba kun yi sauri ne eh ban da tawa ma da a ce lokacin garin wa sai na tambaye ka to amma yanzu abin nan ne dukkan wani suna na Allah siffarsa ne amma ba duk siffan Allah ne kan zamo sunan shi ba su kofi sun fi faɗi sunaye sun fi zamowa a matsayi eh. eh to sai an gama ku to ga su man gaba ai ba zai bar la yugadiru safira wala kabira illa ja'a biha insha Allah sannan abin da bai zo da shi ba kuma ba zauna mu ya nan din kawai tun da yanzu ka'idojin ne kyan waɗannan ka'idojin zanto duka inda aka yi group a zira a maimaita ka'idojin na haka da ka ko da littafin ko babu littafin wurin hira haka an yi kaza akwai ka'ida kaza akwai ka'ida kaza a nan za ka ga fahimtar ku da kai da wani rayuwa dan bambanta tunda abu ne wannan ya zama kashin bayan rayuwarmu ne addinin mu zai kyau ne da kyan waɗannan in wannan ka'idoji ba su kyau ba addinin mu baya kyau da wannan ne in suka kyau za a dinga karɓar ibadojin mu idan bishiyu bai kyau ba gini shirme ne gini shirme ne za ka ga yadda ke bata lokaci wajen su a ginin duniya a haka wani rami a yi rijiya nan a yi rijiya nan a ɗaura wannan a tura wannan a watsa wancan a kacaccaka wannan a yi wane ne wannan a ƙarshe duka zai ga gini ya taso a sama ne zai aminci to haka addini yake qawaidu fi sifatillahi ta'ala ya ta yi murajan wancan littafi ko sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqasa fiha bi wajhin min al-wujuh siffofin Allah wa ta'ala gaba ɗayansu siffofi ne kammala luna kammala babu na kafa a cikinsu ta kowace fiska daga cikin fiskoki dukka inda ka kalla siffa Allah za ka ga ta ce kala ta'ala lillazina la yu'minuna bil akhirah masalu saw walillahi al-masalu al-a'la lil ladina la yu'minuna wa'annan da basu yi imani da lahira ba masalu saw kenan mummunan misali mummunar fahimta waɗanda suke da munin ra'ayi ya tabbata ga waɗanda ba su imani da lahira ba waɗanda ba su da lahira irin gurguzu yana da wanda suka ce da su mummunan misali ya kare gaya na mutane ka dubi ko rayuwarsu ba ga ta zai auren washi ba uba zai auren ishi ba wa ya auri kan shi ba duk da wurin su ba haram ba su imani akwai lahira ba saboda haka nan mai karfi zai ci duke mara karfi a kashe mutum ba wata ya ce ba wurin su da ba lahira kan karfa kawai shi zai don haka mummunan misali na tarbiyya na rayuwa na dukkan fuska da kafani ya tabbata ga wanda musu imani da lahira ba imani da lahira ne kaɗai zai taka ma burke ta je tsora da wannan mutum ka karɓe ba yadda zai da kai sai ka tuna ka karɓe masa to can wajen Allah fa idan ka iya shiga ka kwashi abin da za ka fafa ba a ganka ba in an je lahira fa su kusan ba lahira saboda kana alkawiyu ya kulubbayi safa ba haram ba ce zina ba haram ba ne komai duk sa duk komai halal ne ai ka ku mummunan misali mummunan tsari mummunan rayuwa mummunan manufa mummunan mummuna ta tabbata ga mutanen da ba su imani da lahira ba kyakkyawan misali kuwa kyakkyawar tarbiyya kyakkyawar tsari ya tabbata ga mutanen da suka imani da lahira walillahi al-masalul a'la babban misali ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى صفة ما في نوكك نبي باب الصفات يا تنبين من باب الأثناء باب صفوفي يا في فاتي in yanzu a yi hausa ya fi yawa daga babin sunaye sunaye sun fi zamowa kaɗan keɓaɓɓu na cikin siffofi anna kulla ismin mutazamminun li sifatin kama sabaka ai duk wani suna ya tattaro siffa Allah kamar yadda magana ta gabata duk wani suna na Allah siffarsa ne walaysa kullu sifati ba dukkan siffofi ne ba yashtaqu minha asma ake kirkiro sunan Allah daga gare ba duk siffofin Allah ne suke zama sunan shi ba shikenan magana an san ba da su layi daya da wani gutsure na uku wannan ka'ida ce dole duk musulmi da musulma ta imani da haka su kudure wannan aran su na uku sifatullahi ta'ala ta kasibu ila kismai sifofin Allah ta'ala sun kasu kashi biyu kamar yadda can suka kasu kashi biyu ko akwai muta'addiyai akwai lazimai to nan kuma akwai subutiyai akwai salbiyai akwai siffa za ka gana cewa in kana kuna karatun ibtidaiya ne za a ce karatun primary za ta yi sifatun wujudiyatun kadimatun sabitatun lillahi azza wa jalla eh sabitatun yata yaf'alu ya kama ce kudura al qudratu eh, sifatun ku wujudiyya ka'imatun bi dhatihi ta'ala ka'ima ma'ana sabitatun bi dhatihi ta'ala يتعتى بها إيجاد كل ممكن على وفق علمه وإرادته يقول إيه؟ يعني أن أنت مذكرة كله توهك هيك أكو سبوت يسر بروبوت يأي كبتا سلبيات كما يدرات ما أكو نفسية أكو آه، آه، سلبية سلبيات أكو معاني اقوى معنوي to kawai a raba guda biyu a huta akwai siffofi sabitai akwai siffofi salbiye salbu ma'anar shi korewa ana korewa Allah mutuwa sani saboda ya siffatu da rayuwa ta ka mutuwa ta koru ga Allah ah, kamar da gashi nan na riga na riga shi ne babu nan din fasobotiya subutiyya siffar da ake ba a asbatahu Allah ta'ala li nafsihi abinda Allah ta'ala ya tabbatar da shi wa kansa fi kitabihi a littafinsa aw ala lisani rasulihi ko ta kan harshen su sallallahu alaihi wa sallama fa yajibu isbatuha lillahi wannan siffatun da Allah ya tabbatar wa kansa ita manzonsa ya tabbatar masa ita ya wajaba tabbatar da ita ga Allah ta'ala haqiqa ba tawili ba fassara alal wajhi la'iki bihi wa sifatu salbiya siffa da aka ce masa salbiya mai korewa hiya ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi shine abinda Allah ta'ala ya kore shi wa kansa fi kitabihi a al'kur'ani ne ko littafinsa au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ko ta harshen manzonsa fa yajibu nafyuha kore wannan siffan na wajaba anillahi ta'ala ma isbati ziddiha ala alwajhi al-akmal tare da tabbatar da kishiyarta ta fiska mafi kammala annal murada bayanin tifa'i domin manufa kore ainihin bayanin koruwansa da sabuti kamali diddihi saboda kammalan kishiyarsa ta tabbata kishiyarsa ta koru idan anna mujarradan nafai a kore kawai ne ka bi kamali ba a korewa kawai a ce misalin kamar yadda kaga yan ilmul kalam suka ce baya saba baya kafa baya gaba baya baya bai dama bai hagu bai a ciki bai a waje korewa ce ba ta kenan ba Allah korewa tsantsa bai zama siffan Allah duk abin da aka Allah ya korewa kansa ya tabbatar da kishiyarsa yake laisa ka mithlihi wa zai ce wa sami'ul kore wa korewa tsa bai zama sai misalu zalika qawlu ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut eh tun da rayi ne kaga la yamut kaga korewa wancan sifa ne na ala na la yamut saboda al-hayat ta tabbata gare shi fa na fayil mauti an kore mutuwa ga Allah ya tadammanu kamal hayatihi ya tattaro cikakken rayuwarsa wannan kenan na hudu daga cikin ka'idojin siffofin Allah wanda ya ba mutum ya tsaya ya gane ya riƙe as-sifatu subutiyatu siffofin nan tabbatattun nan sifatu madahi siffofi ne na yabo kaga al-qudra al-irada al-ilm al-haya zuwa dai mala ne haya lahu siffofi ne na yabo wa kamalin da kammala fa kullama kathurat duk jiyayen da suka yawa wata nawa addalalatuha zahara min kamalil mawsufi kammalan wanda ake siffatawan sai ta ƙara bayyana da su ma huwa akthar wa lihada kanat sifatu thubutiyya wannan yasa siffofi na tabbatuwa allati akhbara Allah biya wanda Allah ya bada labarin su an nafsihi aktharu min kathiri yawa su yafi yawa min as-sifati salbiyya daga sifofi salbiyai kaɗan ne amma sifatu salbiya amma siffofi na korewa falam tazku falam tazkar galiban ba a kawo su ba mafi yawanci illa fil ahwali taliya na daya bayanu umumi kamali inda ake bayanin cikakke ko gamammen kambalan Allah ta'ala kama fi qaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay kaga laysa ai korewa ne laysa shay'un kamithlihi wa qawluhu lam yakul lahu kofuwan ahad ba wanda ya zama makamanci a gare shi kashe na biyu na fayu madda'ahu fi haqqihi al-kadhibuna wurin kore abinda makaryata suka yi da'awansa na haƙƙinsa nan ma yakan kore kama fi qawlihi an da'u lirrahmani walada li ajali saboda kasancewan sun yi da'awan ɗa ga mai rahama wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kaga korewa bai kamata ga mai rahama ya rike da jimun na uku na fayu tawakkumi akan zo da korewa inda akan kore ran wani na ƙasa to na take Allah sai kore na ƙasa min kamali fi ma ya ta'allaku bi hadha al-amr al-ma'in cikin abin da yake tabbata ga wannan lamari na dole kama fi qawlihi ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هذا هذا أنا ce kai ana kwana ya yi aiki kai dole ya yi aiki ai yanzu misali da kallon yadda muka ci wahala muka yi dakin gida ya kafa mun ci wahala dole da muka yi ɗaya ba yadda muka huta ba muka ƙara ɗaya muka huta ya zama yankunan na biyu kowa ya yi gumi ka shirme kowa ya yi gumi ko ba san da za mu kai ƙarshe ba to sai kenan sai Allah ya bada mamaki tabbas mun halarci samai. ba faddaki dakin ba dakin na saman nan da watsar da waccan da har wajen bakwai yadda ya bada labari wal ardu da kasan nan ki da halittar shi ne kuma bainahuma da albarkan da ke cikin duniya da saman da abin da ke ciki dai na abubuwan da Allah kada ya san su sitta ta ayamin duka duka a kwana shida ko lallai dole dan adam zai tace kai amma fa Allah ya yi aiki kai amma fa ya gani. kai amma fa an kashe kuɗi sai ce wa ma masana min lugu eh wata wahala ba ta shafe ba wa ma min lugu bi masana ba wata wahala ta muka kawai amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun kaga dole nan sai an zo da salbi korewa an zo da shi ne wannan korewa don a kore wani wahami da dan adam kan iyayensa wannan wahami ko zai halakar da mutum to nan kenan sabbiyai na biyar daga cikin ka'idojin siffofin Allah a sifatu subutiyya tan kasimu ila kismaini tunda can siffofi a tunkule sun kasu kashi biyu akwai subutiyai akwai sabbiyai kansu subutiyan sun kasu kashi biyu tan kasimu ila kisrai akwai zatiya wa fi'liya akwai siffofin zatin Allah akwai siffofi na aiki fa zatiya akwai siffa ta zatiyya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha Allah bai gushe ba tuni tun kafin a yi duniya azal tun azal kafin a yi halitta Allah ya siffatu da wannan siffa wala ya kuma har bayan halitta abin da ba iyaka ya siffatu da wannan siffa ya siffatu da ita shi ne lam ya zal tun kafin azal bai gushe ba wala ya ko ba zai gushe ba muttasifan biha wannan siffa ta za ta yi ta sai kalai kamar ilimi wal kudura da iko was sam'u wal basaru wal izzatu wal ulum wa minha sifatul khabariyah cike akwai siffofi na labari kalli waje kaman fuska labari aka ba da haka yake wal yadaini da hannaye wal ainaini da idunduna wal fi'liya akwai siffofi na aiki wancan duka zatiyai ne ainihin na ilimi da sauransu wanda wanda haka na ainihin labari su sun kasu kashi biyu kenan a cikin zatiyya akwai khabariya akwai ainiya wal fi'liya hiya allati tata'allaqu bi mashi'atihi aikin Allah shine siffan da ta rakai ganin damansa in sha'a fa'alaha wa in sha'a lam yaf'alha in ya ga dama yayi in ya ga dama ba zai ba kal istiwa'u ala kal istiwa'i ala al-arshi kamar daidaituwa bisa al-arshi wanda zuli ila sama'i duniya. da sauka zuwa sama ta kusa kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna kullum Allah tabaraka wa ta'ala daren duniya zai zo sama ta kusa in an kasa uku ina ina mai roƙo na in ba shi ina mai neman tsarewa a tsare shi ina wanda ya shiga matsatsi in fitar da shi wa qad takunu sifa ta iya kasancewa sifa zatiyya fa'iliya sifa ta takan hada biyu siffa ce ta zatinsa kuma siffa ce ta aikinsa da itibarai ne kalkala kawai misalin magana fa inahu bi itibari asliya asli asalin magana da sifa ce zatiya li'annahu Allah ta'ala lam yazal don Allah bai gushe ba wala yazalu ba zai gushe ba kuma mutakallima mai magana ne ala sifatu da magana wa bi itibari ahadil karam. wajen lura da kuma guda gudan magana ina magana yayin da ya ga dama sifatun fi'liyya sifa ce ta aiki li'anna al-kalama yata'allaqu bi mashi'atihi don magana tana rafe ne da ganin damansa duk yayin da ya ga daman yin magana zai yi magana ya ta kallon mata sha'a bima sha'a kama fi kaulihi ta'ala innama amruhu idza arada shay'a ai lamarinsa kawai in ya yanke zai yi wani abu an ya kula la hukun sai cewa abun ya zamo ko ya ku na shida daga cikin ka'idojin siffofin Allah ta'ala يلزم في إثبات صفات التخلي azimai kuma عظيمين كما فينا وجبه وجن tabbatar da siffofin nan a takalli mutum ya rabu da guda biyu akwai wasu kurakurai guda biyu da aka yi wannan wajibi ne mutum ya tare kansa daga gare su ahaduhuma at-tamthil kada mutum ya bada misalin Allah Allah ne saka misali shay wasani at-takyif kada ce ga irin siffa ga yadda take yi bayaninta kada ce ga misalinta kada ce ga bayaninta ga irinta siffa Allah ba wanda ya santa sunan dai shi an san shi fa amma tamthilu amma misali fa huwa i'tiqadul musbih kudurewan mai tabbatarwa annama asbatahu min sifatillahi ta'ala abun nan da ya tabbatar da shi na siffofin Allah ta'ala mumathilul da sifatil makhluqina daidai yake ga siffin halittu wannan mutum ya kaya kuskure Allah bai da makamaki wa hadha itiqadun batilun wannan kudurewa ne batacce qala ta'ala laysa kamithlihi shay ba wani abu irinsa suna dai sun yi musharaka as-sam'u al-ilmu an yi musharakan ilimi amma ilimin ɗan adam na da farko ilimin Allah bai da farko ilimin ɗan adam na da ƙarshe ilimin Allah bai da ƙarshe wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani ma misalinsa Me suna irin nashi ko mai kama irin tashi babu wa amma takyif amma kawo siffa irinsa bambancin tamthil da takayif tamthili kwatan kwatan sa zama daidai da daidai takaifi yadda abin yake ko da baka kawo misali ba kaje ai Allah kaman kaza ike kaman kaza ike kaman kaza yake ba ni ne an yi kidan musbit mai tabbatar wanda yanke ta kaifiyata sifatillah siffan kaifiyar siffan Allah ta'ala kaza wa kaza min ghairi an yi da ha. bi mumathilin ba tare da ya kawo mata kwatankwaci ba وهذا اعتقاد باطل ايضا <coughs> قال تعالى ولا يهيدون به علما ولا يهيدون علما به باطل كي ويسن الله اكرا دي عسن قومي ناشنا سونسا هذا لا يمكن وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم كذا دنگا بن ابن دبا كذا ثاني دشي ان السمع والبصر والفؤاد جي جني يعني زوجة كل اولئك kana anhu mas'ula kowanne su za a tambaye su wa min al yana daga abin da kowa ya san shi annahu la ilma lana bi kayfiyati sifati rabbina azza wa jalla ba mu da ilimin da kamannin siffofin ubangiji mu mai girma da ɗaukaka. kawai nan ya haje a bashaka wa kana al-imam malik imam dar al-hijra rahimahullah lamma su'ila 'an al-istiwa da aka tambaye shi kan daidaituwa daga cikin siffofin Allah ita al istiwa ghairu majhul lil kayfi mai ghairu majhul istiwa'i ba majhuli bane ba kowa ya san daidaituwa al-kayfu ghairu ma'qul yadda kai daidaitan wannan ba a gane shi a karanci na bakwai daga ka'idojin siffofin Allah ta'ala sifatullahi tawqifiyyatu kamar sunaye siffofin Allah ƙayyadaddu ne kullallu ne ba a ƙarawa la majala lil aqali fiha babu hanya babu dama da hankali a cikin su fala nusbitu lillahi ta'ala min sifati ba mu tabbatar wa Allah tabaraka wa ta'ala siffa illa ma dalla kitabu sai wanda qur'ani ya nuna wa sunna ala thubutihi akan ainihin tabbatar na'am hmm. suna ne na zati kuma siffa Wanda ake yabawa, ana sun yi wanda ake yabawa da girmamawa, wanda ake yaban shi da girmama shi, shi ne Allah, al'uluhiyya, al'ilahu. Eh, ana yaba shi da girmama shi yana da siffa kowa dole ya ba mata da girma shi idan baka sani ba <laughs> hmm. wanne eh ne cikin eh eh ko na kafa ko eh ai salbun eh ga shan a baya za ka ce saboda wannan ne an da aulin rahamani walada ko kaga bai kamata ba za ka ce bai kamata a sai da awa ga mai rahama saboda wannan eh ai wannan suna ne ai wannan suna ne wannan kwasi sifa ne kaga irin wannan dama an ce maka siffofi sun fi fadi wancan ai suna ne kaga suna gashi shafi ne wannan kwasi siffa ta kaga nan ba za a samu wannan a narka shi a mai da shi sunan Allah ba gashi siffa ne sarki amma ba ta zama sunan Allah eh ana iya samun kalma daya ana iya samun kaga kamar almautu an samu kalma daya za iya samu a jimlar su tun da ai larabci ne ana iya dunkule shi a kirkira haka fitar da shi a haka yawwa daga hajji ai su din ne ai daga can suka samu su kafin annabi zuwa yana addini eh, suna ya dama suna nan wasu su annabi ya zo da su wasu su kuma ya zo ya san da su ma eh. da annabi ibrahim su ai suna ka addini annabi ibrahim ne wani ne ma zai burkuta musu addini akwai hunafa lokacin <laughs> sosai kuwa eh ai sunayen Allah addini ake ba ga hajji na nan ba tun kafin annabi Muhammad ya zo ake hajji ake zo a yi umra ake da kaba ake da kaza hasali ma kaban shine farkon ɗaki a duniya a fin ai baitul muqaddas kaba ta riga dukkan komai eh ba sha Allah hmm. sunan tafsara kalma ne من غير ni ban ji abun ba ba yanzu abun da za a yi bar min tambaya sai gobe tun da ta koma ta kalmomi ce akwai wani wuri da wata tashar da ke sosai mun kai ta eh, gobe insha Allah za a ba duk kowa ya sa a gurin sa alama tunda har za a yi tambaya dole ko da za ta ci lokacin da kaulul sirati la karatun yana da alaka da wannan za mu fi fahimtar karatun yadda ya cancanta idan muka bari karatun ya sanyi eh, zai zama kafin mu في أسماء الله وصفاته bi asma'illahi ko wa sifati a sunayen Allah da sifofin Allah Ba a raddi alai farko dai akwai harifuna amman hadis salaf kun gani akwai waɗanda suka karkace daga hanyar magabata idan aka ce muku magabata ku daina ɗaukan wata ƙungiya ce na sabon manzon Allah ne tabi'ai tabi'ai tabi'ai su Ahmad bin Hanbal su ne ake ce musu magabata da ku dauka wanda wata kungiya ce kaza na ji sana fi asma'illahi wa sifati ta'ifatani wanda suka karkace daga hanyoyin magabata a sunayen Allah da siffofin Allah kungiyoyi ne guda biyu wanda suka fi hatsari wanda ya kamata a faɗakar da matasa daga kan akwai al-mushabbaha masu kamanta Allah an ɗan faɗi abun a baya to amma nan dalilin dawo da shi ƙungiyar ake son kusanta idan kuka tashi bincike ku je kan littattafansu wal mu'attala da masu kore ma'anan al mushabbaha har ba da wani naha min al mushabbahati daga cikin masu tashbihin nan ga sunayen mutane akwai mukatil bin sulaiman wa minhum al-hashibiyya firka ce al-mansubatu ila hisham al-jawaliki wa ghairihi mafiyancin su dukkan su yan shi'a zai yan shi'a suka shiga irin wannan tashabbuhi sun yi ni ba mu'uzamin da shi'a suna cewa Allah yana da hannu irin hannunsa shi mai magana Allah na da fiska irin fiskarsa Allah na da kafa irin kafarsa idan ka duba firak din alfarku bainal firaki ko dai sauran da duk irin su almilal wa nihal zai tabbatar maka da wannan irin su maqalatul islamiyyin na abul hasan al ash'ari zai tabbatar maka da wannan kullum irin wannan littafi in an yi aka ce maka kai ruju'i zuwa ga wancan daban ka sake ruju'in don hankalinka ya datsu ka san sun gaya maka gaskiya duk inda mutum ya kai da girma da ilimi ya iya yin kuskure to ka ganye kuskure in yi tunda ya yi ishara zuwa ga wuri kaza sai ka je ka sake dubawa al-mushabbaha shabbahu Allah bi khalqihi ra'aitu sun kamanta Allah da halittarsa za ga kaman abun ba zai ba suna faɗi ja'alu sifatihi sun sanya siffofin Allah min jinsi sifatil makhluqina tunda kun magana ga ilmance ya ce hannu irin hannunsu idan misalin yan bid'a suka tashi sharri idan ka ce Allah na da fiska sai su ce ka zama mushabbahi kai baka shabbaha ba Allah na da fiska fiska na laysa ka mithli shayi. ahli suna na tsakiya shi dai ba Allah ne yake wai baka wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai mu tsaya Allah in ake ya fiska take ba mu sani ba su ko ina sai suka zake sai suka ce sai fiska irin fiska su ولذلك سموا بالمشبهه wannan kungiya masu irin wannan ra'ayi halaka ne aqida su mummuna ce sai al-mu'attala nafau anillahi ma safa bihi nafsahu sun korewa Allah ta'ala abunda Allah ya siffata kansa da shi su kuma saboda zakewa ya iya yiwa kamar wani raddul fi'li ne wa'incan suka ce Allah na da hannu irin hannunsu wa'annan da suka tashi suka ce to gaba ɗaya ma Allah bai da hannu هذا كما رد أو وصفه به رسوله كما زوصة صفة شنشي من صفات الكمال زائمين أن إثباتها سنة ما تتوقع ثبتت صفة جن يكتضي تشبيه الله ينا جنيو كمن تعالى تعالى بخلقه وهم على طرفين كي سنة كلا كلا قداديو مع المشبهة وهم في هذا التعطيل متفاوتون a wannan barna wasu su sun fi barna so kuma iri iri don suna da yawa na bala'i su wa'annan mu'attala ga jerin gwanon guda uku akwai aljahamiyya akhtarhum jahamawa akwai alama a kafa ko fi atba'u jaham bin safwan mabiya jamu dan safwan min ashaddil firaq munharifati su suka fi tsananin barna suna da littattafai fa da maganganu da yawa guluwan fi illa shi wa sifati su kwata kwata ba zai dala na da suna ba ba zai da Allah na da sifa ba duka suka kore ma'ano ma'anonin ne wanda kwanson tarihin karkashin sa wani gwamna ne daga cikin gwamnoni ya sa aka kashe shi sai yace yanfuna al-asma wasu sifata suna kore sunaye gaba ɗaya na Allah suna kore siffofin Allah annan su ne farkon waɗanda ake can ka duba a ƙida tun su tafiya su ne farkon lalatattun da suka fara taɓa Allah da san duka anan da suke taɓa Allah ana taujin ibada ne taujin ibadodi ne aka samu safa ne amma waɗannan suka tsallake har Allah da ya halicce su da suka taɓo shi sai kashe na biyu ba unku wal mu'tazila mu'tazilawa suna da alama a kasa almotar zai su atba'u wa a fa nan yana kawo mana ne tushen abu kamar misalin an san an karanta a littafin sirak na farko an yi magana kunje ko da ke su a jerin nasu na saudiya ba kamar irin jerin namu ne ba mu a littafi na ɗaya ne haya islamic ake karatun sirak a wannan ake abin nan to su ko anan ne ake ta sirak ɗin nan su ne mabiya wasilu bunu ata farkon wadan tawayen da yawa abul hasan al-ashari wasilu dan aba shine lokacin da aka zo abu ya kaure a tsakanin murji'awa da khawarijawa khawarijawa na ce mai zunubi kafiri ne murji'awa suna cewa musulmi ne imanin sa kamar na jibiri ne shi kenan aka tambayi abul hasan al-ash'ari shi eh, akan haka abul hasan al ya tsaya ina kallon mai tambayan zuciyarsa na faƙe saƙe kafin ya ce komai wasu da ya kwashe littattafansa ya koma gefe ya ce la aqulu mu'minu wala kafiru wa huwa fi manzilin bai ta yi, kashe gari da zo kawai zai wani majalisar ya koma wani kwana na masallaci ya ci gaba da a asasa aqidarsa shikenan ainihin hasunan basri masa baki yake masa yi tazala na wasu tun daga na ake jifansu su da motar wasu ya yi mana tawaye aka ci gaba da kiran su yan tawaye su ne mu'tazila firka ce ba fa irin yan tawaye irin na Najeriya ya zama yan tsirarin da ba su ka karatu ba firka ce mai girma har akwai lokacin da suka samu halifa da suka jefa halifa cikin motar zalanci aka yi ta kashe a ahlus sunna aka ta jini su wasu lubuna da algazan annabi a alladhi اعتزل مجلس الحسن البصري basari rahimahullahu nan ka yi ƙoƙari ka samu littattafan nasarar ɗin zai maka cikakken bayani fi yuthbituna a asmaa su suna tabbatar da sunaye sun fi ɗan dama dama kenan mujarrada an ma'aniha amma ba su da ma'ana wayan fona sifati suna kore siffofin Allah gaba ɗaya jimu wal asha'ira asha'ira ya ba mu nahar al asha'ira ataba'u abil hasan al ash'ari rahimahullahu qabala ruju'ihi ila mazhab ahli sunna kafin shi ya dawo mazhab ahli sunna shi abu hasan al-ash'ari Allah ta'ala ya ji kansa ya samu rayuwa wajen guda uku rayuwarsa ta farko ya yi ta ne a mutazilanci can ya zama ya goge ya yi fice a ilimi tun da sai da shekara wajen arba'in a gaban shugaban itizali ta kai har in ma wani rikici ya taso shi ake tunawa gaba hatta ya fi ainihin shugaban nasu ma da a baki ne a rubutu ne wancan yake ma ya shi jibbayi to a ƙarshe ya bar mota zilanci ya fitar da wata hanya guda kaza guda kaza bayan da ya tattara ya soke jadda mutum sai ya koma habar ahlus na wal jamaa don littafin sa na ƙarshe al-ibana al-ibana nan yayi bayanin dukkan komai ibana na ana sai da shi ba ibana na sharhin bulugul maram ba na akwai ibana littafin tawili na abul hasan al-ashari sannan ko duk mutumin da ya karanta maqalatul islamiyyin shi ma zai ga haka duk da karatun yana da zurfi karatun na mutanen da yana usulubin na da karfi walam yarji'u amma raja'a anhu to shi isa ake jingina masa waccan mazhabar mai mune daga nabi amma ahlus sunna ne shi abul hasan al-ashari sai ta biyun su ko almaturidiya almaturidiya atba'u abul abi mansur almaturidi wa hum firqa kal asha'ira suma kungiya ne kaman asha'ira walakinnahum aqrabu ila almu'tazila idan ra'ayin su ya fi karkata kusanci ga mu'tazilawa fa hum bainal asha'ira wal mu'tazila yathbituna al asma'a suna tabbatar da sunaye wa ba'adu sifati da wasu daga cikin siffofi kaga sun fi ɗan dama dama wa yanfuna al-ba'd al wa shubhatu allati bana alaiha hal muattala shubuhohin nan da mu'attala suka yi gini kai su wa'annan mu'attala ba suna da zai kunshi wa'annan kungiyoyi ba mazahibahum anna al-makhluqina yusammawna wa yusafuna bi ba'd tilka asma suka ce Allah bai da siffa domin wasu daga cikin halittu a na yi sambauna ana halittu na da suna suna da siffofi bi ba ba'd tilkal asma'i wasu fati don haka ya za ya Allah siffatu da shi a yadda zama min al ishtiraki zai wannan idan aka ce Allah na da suna an yi shirka fi labd ismi wasu sifa wa ma'ana kuma al ma'ana su tarayya fi hakikatihima وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق أولا سكت وانا زي هاي فدا صفة هلتو كما هلتو في نظره ولذا رأوا وانا يسا سكت أنه لا بد من نفيها dole a kore siffofin can da sunayenta wata hatsiliha tanzihan lillahi an tashbihi don tsarkake Allah daga abokin tarayya wa waqafu min an-nusus dalla suka tsaya daga nasosi da suka yi nuni ala isbatiya hada mawqifai ne tariqu ta'wili ko da su juya da nassin ai ta'awilun nusus juya nasosin alwarida fiha an zahiriha ka ta'awilil wajh bin ni'ama iska suka zo fassarawa sai su ce ni'iman Allah wal istiwa bil istina tariƙatul tafwi hanyar su ta biyu a tsaya kada a ce komai ai shuru da gaba ma'ana suna ce kawai suna ne na Allah amma bai da ma'ana ai tafwidu ma'ani hadhihi sifat nusus jingina ma'anonin wa'annan nasosi ila Allah azza wa jalla wa yaquluna Allahu ala in aka sunan Allah ko sifa Allah aka tambaye su sai su ce Allahu a'lam bi muradihi minna ma ataqadi annaha laysat ala zahiriha tare da cewa ba fa a zahirin ta take ba ai ma'ana fai dalalatuha suna kore ma'ananta an ala shay'in min sifati so arraddu alaihim yi musu raddi min wujuhi na farko dai annallaha subhanahu wa ta'ala nafa fi kitabihi mushabahatukum ai Allah ya kore kamanceceniya da shi a littafinsa na khalqihi Allah bai kama da halitta ba fa ta'ala ta'ala ka kamithlihi shay babu wani abu irin Allah wa qala hal ta'lamu lahu samiyya wa qala wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa man shabbaha sifatillahi bi sifati khalqihi duk wanda ya kamanta siffan Allah da siffan halittunsa lam yakun abidan lillahi ala al bai bautatawa Allah ba da gaske wa innama ya'budu wa sanad gunki yake bauta sawwarahu lahu kayaluhu kuma wayancin mutanen farkon can kenan ko jawali kawa da makamantarsu fa huwa min ibadil awsani yana daga cikin masu bautan gumaka wa huwa mushabihun aidan lin nasara sun yi kama da kiristoci allazina ya'buduna al-masih ibn maryam qala nu'aymu bin hammad shaykh bukhari rahimahullah rahimahum allah man shabbaha allah bi khalqihi kafara duk wanda ya kamanta Allah da halitta yake hannun Allah irin hannunsa wannan ya kasarta. wa man nafa ma wa sallallahu bihi nafsahu wanda ya kore abinda Allah ya siffata kansa da shi an wasafahu bihi rasulahu ko manzonsa ya siffata shi da shi shi ma faqad kafara saboda kan dole a tsaya tsakiya wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu babu cikin abubuwan da Allah ya siffata kansa da shi aw wasafahu bihi rasulahu tashbihun ba kamanceceniya babu wani wanda ya kamata shi wa hadha raddun ala al mushabbaha kun ga wannan martani ne akan mushabbaha ba su ne na farko ba go mushabbaha sai mu'attala suka rage sifatu هذه wa inna sifati ja'at bi ithbatiha nususul kitabi ana ja'an nususul kitabi nassosin Alƙur'ani da nassosin hadisai mutawatire sun zo da tabbatar da sakokin nan wa nahnu ma'muruna bi ittiba'il kitab tunda qur'ani ya tabbatar da shi mu an ce mu bi alqur'ani ba sai mu tabbatar ba kawai mu yi shiru wa ku bi aka saukar muku min shi kenan Allah yana da hannu mu Allah kana da hannu ya yake ba mu san shi ba sai saka hi shay wa qala an-nabiyyu fa alaykum bi sunnati lalle ku riko da sunnana wa sunnatul khulafa ar-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha ku kankame su wa addu alaiha bin nawajiz ku kama abun ku rike da fikoki wa iyyakum muhtasatil umur ku kiyayi abubuwa da aka kirkira fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kako shi bid'a ne wa kullu bid'atin dalala wallahu ta'ala yaqulu wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu abinda manzo ya kawo muku shi ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu wannan hujja ne na aiki da hadisi wa man nafaha wanda ya kore wa'annan sifofi faqad nafa ma asbatahu Allah abinda ya kore abinda Allah ya tabbatar da shi wa rasuluhu wajahu wa haddallaha wa rasulahu ya saba wa Allah ya saba wa manzonsa wa hadha raddun ala al wannan raddi ne akan firka na biyu mu'attala na uku anna alladhi laysa lahu sifatu ai duk abun da bai da sifa ko ta kammala la yasluhu an yakuna ilaha duk wanda bai da sifa ba yadda zai zama abun bautatawa wani haza qala ibrahim alaihi salatu wa salam li abihi wannan yasa Ibrahimu ke faɗi wa mahaifinsa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a don me kake bautan abun bai da siffaji bai da shi baya gani bai amfanar da kai komai Allah ta'ala sarraddi allazina abadu al ajla Allah ya faɗi wajen raddi wa mutanen da suka bauta wa ɗan marake mutanen annabi Musa alam yarau annahu la yukallimuhu ba sa gani wannan dan maraki bai musu magana ashe wanda bai magana ba yadda za a bauta masa wala ya yahdihim sabila bai tarbiyantar da su kan hanya wa hadha raddun alal jahmiyya wal mu'tazila raddi ne akan jahamawa da suka kore siffofin Allah suka kore sunayen Allah mu'tazilawa wanda suka kore siffofin Allah kamar da ka faɗi a baya na hudu annas salafa salihah من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة أثبتوا هذه الصفات لم ولم يختلفوا فيها ما قباتا نقري إنا نصحبي تابعي قرنون نفيو قرنون سو أبو حنيفة سو مالك سو شافعي سو أحمد بن حنبل أثبتوا هذه الصفات sun tabbatar da wa'annan siffofi wa lam yakhtalifu fiha ba su yi sabani ba قال العلامة ابن القيم رحمه الله تنازع الناس في كثير من الأحكام mutane sun yi muhawara an yi saɓani cikin da dama hukunce-hukunce amma fa lam ya tanaza'u fi ayati sifati ba su yi saɓani ba wajen ayoyi masu nuna siffofin Allah wa Sai fi mawdi'in wahidin a wuri ɗaya ba su gaddama ba walittafaqa sahaba wattabi'un sahabbai da tabi'ai sun haɗu ala iqrariha kan tabbatar da sunaye da siffofi wa imrariha fassara su a fahimi ma'aniha tare da fahimtar ma'anarsu wa isbati haqa'iqiha da tabbatar da abin da suke bukata wa hadha yadullu ala annaha a'zamu an-naw'aini wannan na nuna mana kan abin da mafi girman bangarorin nan guda biyu bayana wa annal inayata bi bayaniha aham kulawa mayar da hankali da bayanin su shi yi muhimmanci bi annaha min tamami tahqiqi shahadatayn ainihin bayaninsu na daga cikin tabbatar da kalmomin shahadan nan guda biyu wa isbatiha tabbatar da su min lawazim tauhid na daga cikin abin da zama dole a tauhidi fa baina fa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu bayanan Allah ta'ala yayi bayanin sifofin nan da sunayen nan manzon sa haka ya sun yi bayanin shafiyan la ya kawo fihi nafsu ba wani tukuikuyewa ba wani rikici wala iskal bai waka'in bai waka'in rasikhina fil ilmi ya yuki rasikhina fil ilmi wanda zai jefa ma'abota fani fi munaza'atin wala ishtibahi don haka suka yi ittifaqi akai wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ai ma annabi ya faɗi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin wa isbatu sifati min zalika tabbatar da siffofi na daga cikin wannan wa hadha raddun al mu'attala wannan ma wani raddi ne akan mu'attala na biyar annahu law kana zahirun nususin sifati inda ake zahirin nassosin littafi da siffofi gaira muradin ba shi ake nufi ba wa annahu yajibu ta'wilaha juya su ya zama dole an zalika zahiri ila ma'anan aka aw tafwidaha ko ayi shiru لازم أن يكون الله قد خاطبنا وخاطبنا رسوله wannan zai janyo a ce Allah ya yi mana magana manzon Allah ya yi mana magana bi mana na samu ma'ana ko ya ba a ce ga siffa ga suna a ce ba za mu fassara shi da yake ba kenan Allah yana mana magana ba da abin da ma'ana shi ba wa anna hadhihi nusus al-ghazu a ce wannan nasosi duka kacinta kacinta ne wa rumuzun alamomi ne la tufhamu kalla wa hadha mimma yunazzihu anhu kalamullah maganan Allah baya yi wa mutane kacinta kacinta wa kalamu rasulihi da maganan manzon Allah Allah zani huma fi ghayatil bayan wanda sun kai kololuwan wajen bayani wal hidaya wal wudu wa hadha raddun ala mu'attala wannan ma raddi ne kan mu'attala fi mawqifihim min an-nusus na shida ainihin annahu yalzamu min nafai sifati kore siffofi zai janyo nafai wujudillahi ta'ala kore Allah daga inda mutum yake Allah baya sama baya kasa baya gaba bai baya bai dama bai hagu bai a ciki bai a waje me ke nunawa an kore Allah daga zarar a kore Allah baya sama an kore Allah kamar yadda za ka famu irin tauhidan nan wanda suna ta faɗi irin wannan wala fawqum wala tatun wala kaza wala kaza li'annahu la tujadu zatun mujarrada ba yadda za a samu zatin tsura ana sifati bai da siffa ba wani jiki da za a samu bai da siffa bal kullu mawjudin la budda lahu min sifati dukkan samamme yana da siffa wala yutasawwaru wujudu zatin ba a taɓa ƙaddara samun wani zafi mujarrada ana sifati ake bai da siffa wa innama allazi laysa lahu sifatun abunda bai da siffa huwa al babu ne bai da sifa ah, nan ce siffata babu ai ba yadda za ka siffata ba sai ka ce abinda baya sama baya kafa ba yi a gaban ka ba yi a baya ba shi a dama bai a hudu babu shi a ciki babu shi a waje wannan ne babu to ka ku a siffata Allah da babu Allah akwai shi Allahu mawjudun faman nafa anillahi sifa duk wanda ya kore wa Allah siffa allati asbata li nafsihi wanda ya tabbatar da ita ga kansa kana mu'attilan ya shiga bangaren ta'dili jahidan mushbihan lillahi bil ma'dumati ya kwatanta Allah da babu nafiyan wujudihi bil luzum ya kore samuwansa wa hadha raddun ala al jahmiyya wal mu'tazila khafa la yalzumu min ittifaqi asma'illahi wa sifatihi ma asma'il makhluqin Abun da ke damu mutane kenan an ce Allah na da hannu kana da hannu kenan daidai kuke la don Allah yana da hannu kana da hannu bai nuna kuna ne ba la yalzimu min ittifaqi asma'illahi ittifaqin sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa ma asma'il makhluqin tare da sunayen halittu wa sifatihi fil ismi bai nuna daidai suke والمعنى اتفاقهما وتشابههما في الحقيقة والكيفية أشي سني اتفاقي سني كما cikin haƙiƙa da siffa walillahi sifatu Allah na da siffofi ta kusu wata liku bihi da ta dace da shi walil makhluqi sifatu ta kusu wata liku bihi ya ku halittu ma yana daban-daban ne hannun ɗan ya da hannun kiyashi bayan da za ka ce to ɗan adam hannunsa dai zai kira nan ya ce to don haka hannun mahalici ya saba da hannun halitta wa hada la yalzamu hatta fil makhluqati har a halittu ba a dai fa idza qila inna al arsha shay ko sifan arshi ba shay'un ba mawjudu wa anna al ba'udha shay'un mawjudu sun ji daidai da lafiya al'arshi wani abu ne mai sauro fa shi ma wani abu ne mai lam yalzam min ishtiraki ma ba su zama ɗaya ba amma dukkan su an kira su shay'un mawjudu shay'un mawjudu ba zama wani ɗaya ba lam yalzam min ishtiraki ma fi shay wal wujudi kama suluhuma fil haqiqa ake sun yi daidai a haqiqa wal kaifiyya wa idza kana hadha fil makhluqati to in a halittu an samu haka ba ba'dhuhuma ma'a ba'd fashin halitta da fashin halitta ba su zama iri daya ba fa fi haqqil khaliqi ma'a khalqihi haƙƙin mahalicci tare da halitta halittarsa min babu aula don an ce Allah na da hannu bai zama dole hannunsa zama irin hannu halitta ba don an ce Allah na da fiska bai zama dole fiskarsa zama daidai da fiskar halittarsa ba halitta na da fiska irin tashi Allah na da fiska irin tashi wanda laisa ka mithli hashai wa hadha raddun ala jami'il firaqi al-dhalla duka gaba ɗayan ƙungiyoyin kenan na takwas kama anna lillahi zatan la tashbihu wa zawatu ai kaman yadda Allah na da zafi wanda wasu zafi ba su kama da zafin Allah ba al-makhluqina fa kadhalika lahu sifatun Na tashbihu ha sifatul makhluqi don haka yana da siffofi ba su yi kama da siffofin halitta ba fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dhati ai magana a siffofi kamar magana ne a zati tun dai da Allah na da zati sa bai kama da zatin halitta ba kazalika siffa yana da siffa siffa sa ba sai kama da siffan halitta ba min haythu thubut wa nafi wajen tabbata da korewa wa nafi al-mumasala وعدم العلم بالكيفية ده ليش يصنع كيفية وهذا رد على الجحمية والمعتزلة هذا القول في بعض الصفات ما كان تكين وصل تكين سبوا كالقول في بعض الآخرين ولا أنا ما كان أنت أشاعر كذا ده إلى سما تريدية تند سوسن تبتة وصل سبوا في سكا وصل سبوا القدرة والإرادة والعلم والحياة والصم والبصر والكلام a sha'ira na tsakiya sun yadda da wa'annan suka kore sauran siffofin yadda suka yadda da wa'annan ya kamata sauran siffofi ma duk su yadda da su shine yake cewa alqawlu fi ba'd sifati kal qawli fi ba'd al akhar magana a wasu siffofin kaman a sauran ne min haythu thubuti wa nafi al mumathalati wa adam al ilm bil kayfiyya wa hadha radd ala al ash'ariyah wal maturidiyya haythu farraqu bayna al mutamathilatayn mathilatayni inda suka raba tsakanin abin da suke kama da juna na tara anna isbata sifati na goma ana isbata sifati tabbatar da sifofi alwari da kamalu a tabbatar da siffofin Allah da suka zo a alkur'ani da sunna kammala ne wa na nafayuha naqasu wallahu munazzahun anil naqas Allah ya tsarkaka daga duk wata naqasa falazima isbatuha وهذا رد على جميع المعطلة نقوم شاطعيا أن هذه الأسماء والصفة وإن نصونا يدعك تمكن أكي بسفو فيه وأن هذه الأسماء والصفات بها يعرف يعرف العباد ربه بسون إبايك سنة مبنجي لما جاء أسان الله نصونا sunayensa da siffofinsa duk wa'annan sai sunaye da wa'annan da su ne bayi ke sanin ubangijinsu wai da una husu roƙe su biha to aka zo aka kore ai an rusa musu addini wai khafu da suna tsoron shi saboda siffofinsa wai yarjuna suna sare da gare shi saboda siffofinsa bimujibiha fa idan nufiyat anillah in an kore su daga Allah fatat hadhihi al-ma'ani al-jalila ai wannan ma'anar ta kubce wa hadha raddun ala jami'il mu'attala da sha biyu anna sarfa kalamin lahi wa kalamin rasulihi an zahiri juyar da maganan Allah juyar da maganan manzon Allah akan zahirinsa ila ma'ana ya qawlun ala Allah bila ilmi Allah yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan kai ka juya ka ce wa ja'a amru rabbika wal malaku saffan saffan aya ta ce wa ja'a rabbuka kai ka ce wa ja'a malaku rabbika man waye ya sani أنتم أعلم عم الله Allah كان kana juya maganar الله wannan laifi فيه قول على الله بلا, بلا علم وهذا لا يجوز قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شين محل الشاهد آية تاقباتا wa qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kada ka dinga bin abun da baka da sani da shi wa hadha raddun ala tariqi ta'wil ya kan hanyar tawili to الرد نكشي الرد من زعم على من زعم أن أسماء الله مجرد على رد كم متمن ده كي دوكا كو كونجوين ده سكا دوكا أي سوناين الله على ما magana sunayen Allah a alamu ne ba ku, kuma sifatu ne. eh to raddi akan masu cewa sunayen Allah haramai ne kawai ba siffofi bane ba fa qawluhu batil magana shi ba ta ciya ce wa tarattabu alaihi magana nan zai janyo umurun batila minha Allah takuna husna tunda ce sunan Allah ba siffarsa bane ba kenan magana sunayen Allah ba husna ne ba li'annaha alfazun mujarrada min al-ma'ani لفظ نيمار صعب صرع عياذا بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نبي أنها لا تدل على مده وكماله كي سونا إن الله باصنونا يبو باصنونا كمالا إذن أنت باصد معنا شما أين إلزام باطل لي نأكو أن يصح وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان wa bil aksi idan an ce sunayen Allah duka sunaye ne na yanka ba su da ma'ana ba siffofi ne ba kenan za a iya aukar da sunayen intikami da fushin Allah a wurin rahama da ihsani haka aka si ana ya ɗaukan wurin ihsani da rahama a sa intikami a sa fushi misali ka zo roƙon Allah ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ko faghfirli innaka sai ka ce anta lazizul jabbar ya za a ce innaka anta al-ghafurur rahim yi. ko to an ce duk da ne kaga kai mai gafa tun da kace Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah na cuci kaina ka gafarta min abinda na yi maka domin kai Allah sai ka ce buwayayye ne mai yin abin da ya ga dama ne a sai da ka ji domin kai gafuru rahim ne haka na ayyar karshen madu'a yake fagfille innaka antal azizul jabbar in dai an ce ba bambanci to zaka iya faɗin wannan shadidul iqab zaka ce allahumma a'tini Allah ka bani fa innaka anta darun nafi'u ha ai abu du'a mai dade ba sunayen bayan ban da sai da ce ba in dai za a lura da ma'ana to wanda yake ba ma'ana ko zai iya faɗin haka ashe kenan ana in kace Allahumma atini fa innaka al-wahhab ne ai wa innaka anta al-wahhab o an-nafi'u kai na hau zalika don haka sunaye in dai aka ce ba su da ma'ana zai haifar da mummunan kuma abubuwa na hudu an kenan bai halatta a ba da labarin Allah da asalin sunaye wa yusafu biha tunda an ce ba su da ma'ana li'anna Allah akhbara an nafsi bi masadiriha Allah ya bayyana kansa da asalin sunaye wa asbataha li nafsihi wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ka qawli ta'ala inna Allah huwa ar-razzaq kaga ar-razzaq ai sifarsa lalle Allah ta'ala shine ar-razzaq kaga ar-razzaq masdari ne zulkuwa mai ƙarfi almatin fa ulima annal qawiyya nan aka gano ka karfa min asma'ihi annal qawiyya ismu siffan kuwa min asma'ihi wa ma'anahu al-mawsufu bil quwwa abunda ke nufi wanda ya siffatu da ƙarfi wa zalika qawluhu falillahi al jami'a izza gaba yana ga Allah fal azizu man lahu al-izza بعدن تبتك عليه بدا اذا لم يسمى قويا ولا ازيدا ذكر انه لا يثق ان يخبر عنها بافعالها بي حالتا عبادك يا الزام الباطل دين ان يخبر عنها عباد بارم سونا يسا بافعالها بأي بايوكا ولا يقال يسمع ويرى تند انت اسمي ابي فسرة فصرا فذاك جيبا ويرى ويعلم ويقدر ويريد fa inna thubuta ahkamis sifati far'u tabbatar da hukunce hukuncen siffofi reshe ne min thubutiha fa idan tafa aslu sifa in tushen siffa ya koro in tafa hubutu hukumi ya kenan wa kada akhbara Allah subhanahu wa ta'ala anha bi af'aliha fa qala subhanahu qad sami'a Allah Allah ya ji qawla alladhi tujadiluka haka ba a hakura gobe sai mu shiga mala'iku na'am duk wani karkashin imani da Allah ne duk imani da Allah ne dukkan yanzu aka zo imani yanzu za mu shiga imani da mala'iku a ne mun ke daya eh kuma duka wannan ake nema ko da ba kalma da kalma da larabcin ba maana za ta iya zuwa mana Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا